Sashen Hausa na Studio Kalangwe su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 11 ga watan Ut na 2021. A cikin shirin za ku cewa ruwan sama da aka samu jiya da yamma sun haddasa banna mai yawa a Yamai. Mutane uku suka rasa rayukansu yayin da karamin yaro ɗaya ya bata wasu biyu suka ji rauni a unguwar Kwambo. a cikin wannan shiri za ku shi korafin wasu masana da su a game da gotoki da suke bude a cikin garin a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku bayanin wato bayani kan bayar da labarai a lokacin tashin hankali. mutane uku suka rasa rayukansu yaro ɗaya ya ɓata biyu suka ji munanan raunuka sama da gidaje goma sha bakwai suka ruguje a cewar wani sakamakon wucin gadi na ɓarnar da ruwan sama na yammacin jiya talata goma ga watan uta ya haddasa a unguwar kwanishiyan talata ya mai mazana unguwar sun bayyana cewa katangar harabar kotun tsarin mulki ce ta rubuta ta kuma karkata ruwan zuwa wajen gidaje na unguwar isaka musa mazauni unguwar kwanishiyan tala ya yi wa musa hassan ƙarin bayani Euh, Hakika wajajen karfe tara na daren jiya an samu ruwa tamkar da bakin kwarya waɗanda suka yi sanadin rasa rayukan waɗansu da kuma ɓarna mai yawa inda gidaje goma sha bakwai ne suka faɗi akwai waɗanda cikin ruwan suka kasance daren jiya watakila ma abin ya ƙaru ba tare da an gama da cimaka da kayayyaki da tufafi da ruwan suka yi gaba da su ba mutane hudu ne suka rasa rayukansu ɗaya ya ɓata har yanzu ba a gan shi ba wake uku ne ne muka samu mutane biyu suka jikata a baya ruwan suna zuwa ne daga gota sai katanga ta fadi wanda ruwan suka sake hanya abin da ya haddasa barna ruwan sama kamar bakin kwarya da suka zuba jiya wato da yamma a yamai sun yi sanadiyar mutuwar mutane biyar hudu a unguwar kwambo daya a unguwar gabugura a cewar ma'aikatar kula da kare al'umma ta nijar wato protection civil kawo ranar 11 ga watan uku da muke ciki a fadin kasa baki daya mutane 52 suka rasa rayukansu ambalin ruwan ta rutsa da iyalai 5694 masu kumshe da mutane 50,000 an gano cewa gidaje dubu hudu da wato da dakunan haki 282 sun ruguje yayin da ruwan suka yi gaba da dabbobi 897 wannan ambaliyar ruwan ta shafi angonni da ƙauyuka 218 ƙananan hukumomi 62 da gundumomi da kuma garuruwa 29 A shekarar 2014 albarkacin sallar karba-karba ta jamhuriya doso soga birnin doso ya karu da gine-gine masu yawa misalin gototi da har ila yau ba a kammala su ba na birnin na kokawa sosai a game da waɗannan gototi da ke buɗe kuma suke haddasa hatsarurruka wakilarmu na hadiza hassan ta haɗu da wasu daga cikinsu kamar haka. idai dai a gabana hatsari da aka yi motuna sun fada a cikin wannan gota ya kai sau hudu. Sau da yawa yara suna fadawa a cikin wannan gotar. Wannan gotar shara ce ake zuba mata ga kuma lokaci na damuna bakin gidaje idan wata dabba ta mutu sai ka an kada ta a wajen. Na gama wani yaro da ke wanka a ciki. Wannan kwalba mu ba mu ga mahimmancin shi ba. manyan hanyoyi masu zuwa sama duk sun liƙe. manyan motoci na hawa saman su sannan kuma ba hanyar su bace kamar babban mota mai ɗaukar siminti in ta zo kafin ta huce ma wani aiki ne saboda ba hanyar ta bace wurin ya matse ta min lahani ba da majima don ina cikin mota na ibitan waɗansu na hada cikin yanzu dai akciyar lamma da inda nice nuna a kare ci kuma ko duk gota ce mu in muna samu ga gwamnati yi duk iya kokarin ta gota ba a yin ta tsakan gari kawai babba haka tuwa mai tana buɗe ba a liƙe ta ba to labarin na zan ku ne fa daga nan studio kalangu akalla ɗalibai tamanin da suka hada da 'yan mata goma sha biyar dukkansu masu neman jarabawar bakaloriya a shekarar 2021 ne hukumar 'yan sanda na farin kaya ta kama in shi kwamitin gudanarwa na kungiyar 'yan makaranta ta ƙasa wannan ɗaliban da aka kama tsakanin hudu da biyar ga watan na 2021 ana tuhumar su ne da aiwatar da shatar jarabawa ta hanyar na'urar zamani a yayin jarabawar mafi yawan masu jarabawar da ake tuhuma an gabatar da su ga alƙalan shari'a na wato na kotunan yankunan birane jiya a yamai kafin a tura ƙeyar su a gidan kaso a jiya ma'aikatar kasuwanci ta agaras ta shirya wata haduwa domin mata 'yan kasuwa akan yarjejeniyar tsarin kasuwanci mara shinge na nahiyar afirka da ake kira zelekaf makasudin haduwar shine gano matsalolin da mata ke cin karo da su cikin kasuwanci tare da samun hanyoyin magance su in ji kyari suleiman shugaban ma'aikatar kula da kasuwanci a agadas a zantawar shi da musa mamman Uh, Burinmu shine na tattauna tare da mata domin euh, mu fahimci cikin halin da suke karara cikin harkokin euh, kasuwanci. Mata da abin ya shafa su ne mata na bangaren kasuwanci shine na tattauna tare da su domin mu san abin da suke ciki ta fuskar kasuwanci waɗanne matsaloli ne suke fuskanta waɗanne damammaki ne suke da su kuma a cikin waɗanne fanoni ne euh, suke samun su fitar da kayayyaki sanin a halin da suke ciki kuma ƙoƙarin saka shi cikin tsarin yarjejeniyar Zelekaf. Al'umma na fama da cutar gwaiwa a gundumar da kwaro ma'aikatar lafiya a wannan gunduma ta kaddamar da kamfe ɗin yi wa masu wannan cuta tiyata. Inusa Gwanda shugaban likitoci na gundumar ta da kwaro ya bayyana cewa sun yi wa sama da mutane talatin aiki. Cikin likita da kwaro ana ta kulawa da harkar gwaiwa tunda menene matsalar goyawa mutane da sani ba kuma mutane suna kumiya suna ɓoye-ɓoye to ka mu fara aiki nan sai da muka yi sensibilization muka sa duka illahir likitoci gaba ɗaya na da ƙwaro da na karkara da na birni duka gaba ɗaya kuma ka gama har da rele so ake a samu mutane arba'in ko hamsin so ake a ci guri anket da ake an ga da gidan rumji da wajen madarufa da nan wajen da ƙwaro akwai harkar gwaiwa da dama mun ga mutane diya akwai wanda sun shekara ga sunan kawai dai kama mata suke ko abin su ma ba su iya gani gwaiwa mutane suna sawa kama cikin eh, abu na gargajiya ko rantsuwa ko wani a'a gwaiwa cuta ce wanda kusan irin kowace cuta infection ce ta wajen harkar abin kasan namiji kowa tana iya samu kimanin mutum talatin da wani abu muka samu tun da mine ne sa har mutane suna wani ƙoƙo to shine muke ƙara roƙo mutane su yi ƙoƙari sama da miliyan 18 na sefa ne kwamitin tsare-tsaren sallar biyanu ya tattara a sallar ta bana saboda haka kwamitin ya gana da 'yan agadarsu da ke zaune a yamai da suka tattara miliyan takwas da ma'aikatar ministan al'adu da ta bada miliyan 10 malfo a kano mataimakin magajin garin agadas kuma shugaban kwamitin tsare-tsaren sallar biyano ya yi wa musa mamman karin bayani Abokin hulɗa na farko da ya tallafa mana shine ma'aikatar bunƙasa al'adu da yawon shakatawa tare da wani tallafi na miliyan goma domin taimakawa shirya wasan biyanu kuma tuni waɗannan kuɗaɗe sun shiga akwant ɗin ofishin magajin gari. Babban jin daɗi na biyu shine na gudunmuwar 'yan asalin yankin agadasu da ke yamai. Gaskiya mun yi mamaki duk da rashin halartar sarkin abzin da bai samu zuwa ba amma kuma wanda ya wakilta ya je can. Akwai yunƙuri mai kyau a ɓangaren majalisa sun ce ce a shirye suke su ba da gudunmuwa. Tunan ma kafin tafiyar mu sun yi wani kiyasi na dukkan abubuwan da suka samu kuma yana hannunsu da ya tashi miliyan takwas da shika ishirin. sama da mutane 420 da suka rasa rayukansu waɗansu dubanni suka bar mazauninsu a cewar wata sanarwar ƙungiyar kare ɗan adam ta human rights watch da aka wallafa yau waɗannan mutanen har-haren ƙungiyoyin 'yan kishin islama ne suka rutsa da su a yammacin ƙasar nijar tun cikin watan janairu na shekarar 2021 kawo yau ƙungiyar ta nuna cewa maharan sun yi wa mutanen farar hula kisan kyashi a gidajensu bayan sun tilasta musu fita daga cikin motocin sufuri ko nisanta su daga rijiyoyi ko kuma barin kabura a lokacin da suke halartar zana'iza ko ma a lokacin da suke kula da gonakinsu ko baiwa dabbobinsu ruwa. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun wasu 'yan shekaru ƙasar Nijar ke fuskantar ƙalubalai na tsaro masu girma a cikin wannan yanayi bayar da labarai daga kafafen yada labaran ya bambanta da lokacin da aka saba wannan kuwa saboda aikin tantance gaskiyar abin da ke faruwa lawal salau ismail dan jarida kuma mai baiwa shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa shawara ya yi ƙarin haske a hirar shi da muktar hamadu ɗaukar labaru lokacin tashin hankali na bamban da lokacin da ake zaman lafiya dangance da sarƙarƙiyar da ke ga tabbatarwar labarin saboda ana kan sararin da ke turnike da tunani da hasashe wanda ɗan jarida zai iya faɗawa tarkon taka doka da aikata babban laifi da za a iya tuhumarsa da zai iya kai ga taka 'yancin kafofin labaru. Kun san duniyar dijital a yau ta ɗora fuskar samun labari kai tsaye shi ko ɗan jarida yana son bayar da labari daidai lokacin da al'amari ya wakana. To amma bayar da labarin wani tashin hankali zuwa ga jama'a na buƙatar ashe wurin da abin ya faru. Shi ko zuwa inda lamari ya faru na da wahala sosai ga ɗan jarida saboda yana buƙatar tsaro kuma ya kamata a kaucewa gamayya tsakanin ɗan jarida da gungun 'yan ta'adda ko kuma girka wani haɗin kai ko gama baki tsakanin ɗan jarida da gungun 'yan ta'adda kenan akwai dukkan wa'annan haɗuran sarƙarƙiya a cikin aikin ɗan jarida don haka a fuskar neman labari ɗan jarida ya kamata tun farko ya dogara kan majoyin farko da ke wurin tare da fayyace matsayinsu da ya ga al'amari ya wallafa ta bakin hukumomin ministan tsaron ƙasa ko na cikin gida lokacin da suka ba da labarin to ku bayar da labarin yanda suka wallafa shi ce yanzu an ya kai ku je wurin ne ku tabbatar da kuna da kariyar masu kula da tsaro amma a wurin za ku aiki ku ne bisa yancin kan ɗan jarida yaunin da ke kansa shine ya faɗi a zahirin gaskiyar al'amarin da idansa ya bashi a wurin yaya 'yan jarida wakilai za su tace labarai ba tare da kasancewa ba a cikin haɗari tsakanin ɓangarori masu gaba da juna duk wanda ke ba da labari yana kan haɗari saboda kowane ɓangare na son a ɗauki labarin ta fuskar abin da yake so ƙashin labarin farko farko da kuka samu ku isar da su daidai yadda yake tare da sanya garkuwa da ta dace misali an kai hari to ku tabbatar da lalle an yi harin yanzu sakamakon harin ba ku da shi saboda shi kansa wanda ya kyankyasa ku labarin baya wurin labarun farko ne da cewar an kai hari cikin karkara kaza a lokaci kaza to sai ku rubuta ku ce za mu dawo idan muka samu cikakken bayani saboda mafi yawan kuskuren yan jarida shine gaugawar sanarwa wanda ke sa dan jarida zai kai gaba da sakamako wanda yake ba daidai ba da zai zai iya canzawa kuma bai san ba ko yanayin al'amarin na kan gudana ko kuma wani halin da zai iya hana jami'an tsaro zartar da aikin su game da dukkan wa'annan shingayen ya waje ba ɗan jarida ya yi hankali sosai wajen ɗaukar labari a lokacin tashin hankali. Madala masu ƙarshen wannan shiri kenan a huta lahiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulla da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kar mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.